Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau talata sha biyu ga watan mai na dubu biyu da ashirin sashen hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa a ran tara ga watan man ne a garin agadas ya samu mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus abinda ya kai adadin masu dauke da cutar 18 a jihar ta agadas shugabannin kiwon lafiya sun bayyana cewa an ɗauki matakai domin hana bazuwar cutar za a koma karatu a dukkan makarantun gwamnati da masu zaman kansu na nijar a ran ɗaya ga watan juwan mai zuwa ministan ilimi mai zurfi ya bayyana haka a jiya a nan yamai. mai a rahoton musamman na yau za mu isa a tagon jihar doso inda matan garin suka tsara kansu a ƙarƙashin wani gungu domin tafiyar da ayyukan wato samun cin 'yancin gashin kansu da kansu kawo ranar 11 ga watan man na 2020 mutane 832 ne suka kamu da cutar coronavirus a niger daga cikinsu 149 suna shan magani 637 sun warke kwata-kwata 46 sun rasu daga cikin jimillar mutum 3,507 da aka yi wa gwashi a cewar wata sanarwar ma'aikatar lafiya ta wato ta a ranar jiya litinin sabbin mutane goma 11 ne suka kamu da cutar wato aka samu a hudu a yamai biyu a zandar hudu a agadas sanan ɗai a tilibiri in ji sanarwar a ranar tara ga watan man ne aka samu mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus a garin agadas wannan ya zo ya karu akan wasu mutane goma sha bakwai da suka kamu da cutar a arlit wanda hakan ya sanya jihar agadez ta zama ta uku a mafi yawan masu ɗauke da cutar wato bayan yamai da zandar shugaban cibiyar kula da annoba na ma'aikatar lafiya ta garin agadez ya bayyana cewa an ɗauki matakai domin ɗaukar nauyin marashi lafiyar tare da killaci mutane uku da suka sami ma'amala da shi hassan adamu ya yi wa musa mamman ƙarin bayani Saji dan fasiya. Namiji ne dan malati mara aure mai shekaru talatin da aihuwa da ke fama da zazzabi tare da matsalar numfashi da kuma ciwon makoshi da wani jami'in kiwon lafiya na infirmary ONJ Cap Sahel a gadarsa ya duba da ke cikin jinya tun ranar uku ga watan Mayun shekara ta ishirin ganin tsanantar alamomin rashin lafiya duk da jinya da yake ciki da bayyanar wasu alamomi kamar rashin jin kanshi da ɗanɗano an tuntuɓi tawagar likitocin agadarsa a ranar takwas ga watan Mayun shekara ta ishirin ta hanyar wani jami'in ONG ECAP Sahel ta Agadas. Da aka samu labari tawagar bincike ta likitocin Agadas ta je gidan dan Malatin domin gudanar da bincike. Yanzu ranar tara ga watan Mayu shekara ta 2020 sakamakon gwajin ya tabbatar da cewa yana dauke da COVID-19. Nan take an samu ta uku da suka yi mu'amala da shi. Mun dauke mutumin mun kai shi kwamitin da ke daukar nauyi tun ranar jiya. Yanzu yana ta ana bashi kulawa. Mutanen uku da suka yi mu'amala da shi an killace su ana jiran sakamakon gwaji. a yayin da cutar coronavirus ta shafi jihar sokoto a nigeria a gundumar kwanni ta niger mai makwataka da sokoton kwamiti mai yaƙi da cutar ta coronavirus ya ɗauki matakai domin kare al'umma mamman sani laminu shugaban asibitin birnin kwanni kuma shugaban kwamitin ya yi ƙarin bayani a hirshi da usman musa arzika muna kusa da makwabtanmu wannan najeriya makonni ya zama to gari ne wanda kowa ta na yake biya huce amma cikin iko allah da har yanzu allah ya kare mu da muka ji labari muna hanzarta mu je mu ga mutumin mu bincike shi mu gani in ba ita bace ba kenan mataki dama a kowace wanda aka dauka tun wari na rihe iyaka kuma da aka samu bullata a sokoto governor ya yi mesaji da radio ya turo mu kowa duka prefe prefe na cewa a hana shiga da hota ta mutane ba zuwa can ba zauwa na wuri kuma har kullum bisa iyaka duk wanda ya je ya gani muna da ma'aikacin mu na likita wanda in kaman mutane ne wanda dole sai shingo kaman masu kawo abinci sai an auna su a dauki sahin jikin su in akwai wasu alamu wasu tun daga ake tsaida su in kuma babu komai su huce su zo su kawo abincin da za su kawo kuma su koma wancan kuma da aka saba dama wankin hannu da amfani da bavet kenan kamar wannan takunkumi da ake sawa da disanta tsakanin mutane a ci gaba da yin shi dan ciwo har yanzu bai kare ba ya ne kadan mai akwai shi har yanzu A ran ɗaga watan juwa mai zuwa ne za a koma karatu a dukkan makarantun gwamnati da masu zaman kansu na Nijar. A jiya ministan ilimi mai zurfi mai magana da yawon ministoci masu kula da ilimi Yahuza Sadisu ya bayyana haka a nan Yamai. Ya ce an ɗauki wannan mataki ne a yayin zaman taron majalisar ministoci a ran 29 ga watan afril da ya gabata minista yahuza sadisu ya sanar da cewa adadin karatun da aka yi ya kusanci kashi 50 zuwa kashi 70 cikin 100 na tsarin karatun shekara gaba daya Gwamnati ta tsaida lokacin ranar 1 ga watan Juni na buɗe dukkan makarantu idan har yanayi ya kasance mai kyau na yaƙi da wannan annoba. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki bayan ta shawarci kwamitin ƙwararru da ke da wani tsari na kimiyya na sa ido kan ci gaban annobar. Kafin su karatu dukkan ma'aikatan ilimi da horo an umarce su da su sanya a cikin makarantu dukkan matakan rigakafi takunkumi ruwan jela sabulu domin wanke hannuwa a yanzu matsayin wajen tafiyar karatu bayan jami'o'i na kewaye da kashi hamsin zuwa saba'in cikin ɗari daga kowace makaranta na gwamnati ko masu zaman kansu. Bayan kowace kimantawa za mu buƙatar kwanaki arba'in da domin kammala jadawalin shekara sannan wasu jarabawa za su zo BAPC baccalaureate BTS ranakun waɗannan jarabawa za a bada su a gaba. da yake mai da martani a game da bayanin ministan ilimi mai zurfin sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta sinan ya ce alƙaluman karatu da ministan ya bayyana ba gaskiya ba ne isufu arzika na ganin cewa ya kamata a tattara dukkan masu ruwa da tsaki a harkar ilimi domin samun mafita sai mu saurare shi a hirar shi da musa hassan Adadin karatun da gwamnati ta ce an yi mun yi raddi sosai akan wannan zancen. Abin da ya sa shi ne adadin da suka bada ba haka ba ne. Kwanakin arba'in da biyar kin ba su isa a da karatu. Ya zancen lokacin kimantawa ko kun babu kimantawa kawai karantarwa kawai za mu yi a bar su su yi ta hutewa. Ko gwamnati ya ɗauki matakai domin kare yaran da ma malaman. Muna da aji mai wajen ɗalibai tamanin har ma ɗari. Kai kun an raba su ban ga yadda za a iya sa ɗalibai arba'in a kuma samu mita ɗaya tsakaninsu ko akwai isassun famfo ko kuma likitoci mun ƙalubalanci wannan shawara tun da ba haka ba ne mun so ne a kirayi kowa da ke da hannu a fannin nan don mu zauna tare mu duba abin da ya fi dacewa ga ma damina ta kwararo ga kuma yawancin aji na firamare duka na zana ne har ma wasu kolej da dukkan ajinsu na zana ne a ganin mu ya kamata a sha lokacin har zuwa baɗi domin karatun ya yi dace. A yau sha biyu ga watan man ana tunawa da ranar ma'aikatan jinya wato infirmiye wannan kuwa domin karrama ayyukan maza da mata na fannin kiwon lahiya a wannan lokaci na cutar coronavirus yaya waɗannan ma'aikata ke gudanar da ayyukansu mamman sani hassan shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasar niger ya yi wa olivier osigbavi ƙarin haske ta wayar tarho. A can da lokacin annoba ko yayin wata cuta, jami'an kiwon lafiya ne a gidan gaba. Akan nemi agajinsu kuma su tafi cikin hanyar aikinsu na kawo ma marasa lafiya ingantacciyar kulawa. In ma waɗanda aka kwantar ne a gidajen likita da ma waɗanda ba a kwantar ba. A shekarar bana, jami'an likita sun yi jan ƙoƙari wajen kulawa sosai da marasa lafiya. Hakan ne ya sa duka wani da ya nemi agajinsu da ma duniya gabaki ɗaya ta yaba musu. da samarwa manema labarai da ma'aikatan sadarwa muhimmin sani domin su watsa ingantattun labarai zuwa ga al'umma wannan ita ce manufar wani kundi da kungiyar 'yan jarida ta ranjar ta kirkira ta hanyar wannan kundi da aka gabatarwa manema labarai a yau kungiyar ta ranjar na sa ran haɓaka ka'idodi da kuma sharuɗan ayyukan kafafen yaɗa labarai na nijar domin inganta samun labarai usman dambaji shugaban kungiyar ta ranjar ya yi wa habibu garba ƙarin bayani L'objectif Makasudin shine na kawo 'yan jarida da kwaron sadarwa na san muhimman kayayyaki da ke basu damar ba da labaru masu nagarta da adalci da gaskiya ga al'umma. Shine a yau waɗannan kundi aka buga su tare da taimakon ma'aikatar shari'a hukumar CSC ɗakin jarida Onimed domin su gane wani ne haki na wani ne nauyi na ta fuskar watsa labarai. Dana littafi ya kamata in bada a matsayin ɗan jarida ko shafin sada zumunta wani littafi ne bai kamata a watsa ba idan na watsa su wani hukunci ne ke bisa kaina. Kenan waɗannan a ƙarshe za su ba mu damar raguwar ɓata suna samar da labarai na ƙwarai ga jama'a kuma a samu raguwar bayyana gaban kotuna ɗan jarida ya gane rawar da zai taka cikin al'umma a matsayin shi na jakadan batun ci gaba. albarkacin ranar matan nijar gobe sha uku ga watan mai a yau za mu kai ku a gabar kogin isa musamman a gorubanda garin makama kifi mai nisan kilomita goma sha biyar a yamma da birnin yamai abokan aikinmu sun haɗu da aisa wata mata mai sana'ar kamun kifi aisa wadda mace ce mai aure kuma uwar 'ya'ya hudu ta yi muna karin bayani kan yadda ta suma wannan sana'a ni diyar sarka niki tun ina yarinya karama ni ubana ya fara min da shi muna zuwa sarkanci da mu da shi mun ka tai mun ka dawo in ɗebe kihi a tai a sai suwa mu dawo kuma da maraice kuma mu koma da safe kuma mu tai mu kwaso mu taho shekarun na wudai na abani iya faɗa muku amma wallahi ciki daina na tashi sai da na girma ya yi mini aure kuma gani cikinsa ni aure dai na ya kawo ni nan wajen ga yanzu ina da yara hudu mali muke an kawo a gyara kiyahu a gyara su zakkawa a azabi saboda a sa musu wuta yanzu ba ni kai ga haƙo yanzu ko ba gaskiya ba mai gida na ga zuwa hita hi haƙo in yi haƙo ya kawo mini in ɗebe kihi wata rani muna samun ko dubu goma muna samu wata rani kuma muna samun dubu biyar muna samun dubu uku da ban taɓa samun matsala cikin tun cikin ka ci cikin ka sha ina son ma in hira da yara na in yi musu abinci su ci shi ko in yi musu abinci su ci in yi sharan ɗaki na in sharan bakin gida Salamu alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma zani iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam. Sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya. Da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su, ki dafa abinci da kyau kafin ki ci, ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su, ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba, ki kaucewa duk wani taro, ki rika amfani da kyallan amfani guda, bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi, sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane. Malam na gode da wannan bayanin naku. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton damu na musamman. Matan garin Tagon mai nisan kilomita goma da dogon dutse a jihar Doso na faɗi ka tashin ganin sun sami incin cin gashin kansu ta hanyar samun kuɗaɗe. Domin cimma wannan guri matan sun tsara kansu a ƙarƙashin wani gungu mai suna haɗin kai. Amma duk da haka suna buƙatar samun tallafi na kayan aiki domin su inganta ayyukan nasu. Na ƙarin bayani a fasarar rahoton Balkisa Hamidu. a cikin wani lambu mai murabbaɗin eka uku da ke daidai bakin shiga garin togon mun tarda mata kimanin hamsin garwaye da 'yan mata matasa dukansu mamba ne na gurfama ɗin haɗin kai suna gadan-gadan bisa aiki kowace na sa hamzari domin samun amfano na gari a cewar mamata idi shugabar gurfama ɗin na haɗin kai mai gari ne ya ba su wannan balbalin daman dan noman rani an kai ma maza maza ba su yi ba muka ce to mu mata ya kamata mu tashi mu je mu tambayi mai gari muka ce to mai gari mu muna son wannan noman rani da ake yi ya ce a ah, ai babu matsala ya ce ku je ku yi to lalle babu abin da ba mu shirkawa kin gani dai da idon ki muna sa yalo salati muna sa zogala shu aubergine da albasa duka waɗanga muna sawa rayuwar matan manoma lambu da dama ta samu kyakkyawan sawaya dangance da wannan fusa'ar da ta samu tallafin girkin magudanar ruwa da kungiya mai zaman kanta ONG Rai ta girka musu. Mata da dama manoman lambun za su cin moriyar kansu wajen tafiyar da harkokin kuɗi da samun kayan ɗanye a kowane lokaci kamar yadda wasunsu suka shaida mana. mu riba ke garai mu ci wanda muka so mu bashi can shi na jin daɗi na ni gani ni saboda hwari ɗaukar ruwa ni kai ga wuya na in yi talla amma yanzu na ji daɗi ha ha ha har ma ban iya bara misali ne zarda alhamdulillah mun gode mata mu ci mu sha ciki komi mu yi har muna asusu ciki muna dubara ciki sai dai kuma shugabar tasu ta kungiyar haɗin kai ta nuna cewar matan na fuskantar matsaloli da ke da baibaye tafiyar ayyukan nasu akwai mu da matsaloli kamar ba mu da wani ƙarfi kenan ya kamata a tuno da mu a ba mu kamar wani bashi kin gani ba mu da aroje su burat yau shekara ta kai nawa na da an ka ba mu wannan kaya ko wani abin gina duka waɗanga babu haka dai muke in mutum guda addashi na aka ta taruwa ana ɗauka muna da wannan matsala Kamin a ciwo kan matsalolin nasu, matan manoma lambu na Togon kowace safiya suna fafutuka domin hakikanta cin gishin kansu a fannin kuɗi da kuma fuskar tabbatar da katefin abinci. Madalla masu ƙarshen labarin kenan a huta lahiya.